dawo ci gaba da fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wato yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 wasan kusa da na kusa da na karshe a karawar farko inda a jiyan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain ta yi tattaki zuwa Italy inda ta tattaki kungiyar kwallon kafa ta Juventus da kwallaye uku da nema. Shahararren dan wasan kwallon kafa ta duniyan nan dan kasar Portugal wanda yake Real Madrid Cristiano Ronaldo shi ya jefa kwallon farko a cikin minti uku da fara wasan daga bisani bayan dawa daga hutu rabin lokaci cristiano ronaldo ya sake jefa kwallo ta biyu a ragar kungiyar kwallon kafa ta juventus ana cikin minti na 72 marcelo dan wasan real madrid ya sake samun dama kwallo ta uku haka dai aka tashi a wasan kwallo uku da nema sai dai ingiyar kwallon kafa ta juventus ta samu jan kati wato katin kora wa dan wasan ta dibala a cikin minti na 66 don haka ba zai samu damar fafatawa a wasan da za su buga ga ita ma sabiya a gidanta jiya ba ta ji daɗi ba a hannun bayan munich da kwallo biyu da ɗaya ƙungiyar kwallon kafa ta sabiyan ita ha jefa kwallo a ragar ƙungiyar kwallon kafa ta basa ta baya mana a cikin minti na 31 daga bisani ana cikin minti na 37 dan wasan sabiyan ya jefa kansu da kansu kwallo a cikin ragarsu a cikin minti na 68 kuma baya mun ta sake samun damar jefa kwallon ta biyu haka tashi a wasan a yau kuma za a ci gaba da fafata har yanzu a wasan cin kofin zakarun nahiyar turai wasan kusa da na karshe din gida ɗaya bangaren kungiyar kwallon kafa ta barcelona a kasar spain da ta karɓi bakuncin roma na kasar italy a can kasar ingila kuwa a wasan na zakarun nahiyar turai kura ta ci kure ne inda gida za ta buga da gida inda kungiyar kwallon kafa ta liverpool na kasar ingila za ta karɓi bakuncin manchester city na kasar ingila za a buga wasan ne da misalin karfe takwas saura kwata na yammaci agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya shaida manema labarin cewa dan wasan gabanta Sergio Aguero ya murmure amma duk da haka dan wasan ba zai samu damar buga wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ba don yana bukatar koshin karin koshin lafiya dan wasan da ya rasa wasanni biyar kenan a jere wanda bai buga ba kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma kungiyar ta ta ƙasarsa argentina sakamakon jinya da yake yi na gwiwarsa haka ita ma a bangaren ta liverpool akwai 'yan wasan ta wurin da masu tsaron baya wanda ba za su samu damar bugawa ba sakamakon jinya da suke yi akwai dan wasan ta joey gomez da kuma joel matip da kuma regna claban wanda dukansu ba za su samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon rauni da suka ji a sawunsu ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce za ta duba yiwuwar ganin cewa ko za ta iya ɗauko ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea wato Eden hazard a ƙarshen kakan wasan manan na akan kuɗi fam miliyan 100 don dawowa ci gaba da fafatawa a gare ta har ila yau damu dawo nahiyar afirka a bangaren tarayyar najeriya inda gwamnatin tarayyar najeriya din ta yi alkawarin tukwicin dala dubu biyar ga duk dan wasan da ya samu nasarar lashe zinare ko kuma lambar zinare a gasar cin kofofi ko kuma a gasar da ake yi a can kasar australia wato wasan commonwealth wato wasan haɗin ko kuma wasan ƙasashen rainon nahiyar turai wanda ake yin su a can kasar australia ministan wasanni ya bayyana hakan ne a yayin da yake zantawa a gaban 'yan wasa sama da 90 ko kuma guda 90 wanda suka wakiltar nigeria inda ya amiye alkawarin cewa gwamnatin ta yi alkawarin cewa haka kuma duk wanda ya samu lambar azurfa wato zai samu dala dubu uku wanda ya samu lambar tagulla kuwa zai samu dala dubu biyu ne najeriya dai a shekara ta 2014 a wannan gasa ta samu nasarar lashe zinare har guda 11 azurfa guda 11 tagulla kuma guda sha. 'yan wasa sama da dubu shida da ɗari shida ne da suka fito daga nahiyoyi ko kuma daga kasashe saba'in da ɗaya za su fafata a wasanni daban-daban wanda suka kunshi tsalle-tsalle guje-guje kwallon kwando kwallon gora da kuma wasan ko kuma kokuwan zamani da sauran wasanni iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya